اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تجعلهم ووفقهم لداعتك وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك Tawa muna nan a ci gaba da wannan darasi na wannan nuru da su yi a cikin alkanar tafiya, shekara ta sha da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shekara ta tara a cikinta ne aka yi gazuwar ta buka, yakin ta A ta موضع بين وادي القرى والشام wato tabuka wani wuri na tsakanin wadir kura da kuma ƙasa na ake ce ma tabuka balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam labari ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi ruma jama'atul lalle mutanen rum تبدا الجماعه بيوا اريد غزو غزو انا كنت عمل ياكي في بلادي في الدوله wato mutane sun taru daga ƙasar ruhu suna so su kai muhammadu yaƙi cikin ƙasa ce wa kana zalika fi zaman usratin nas kuma lokacin yana cikin zamanin da al'amari ya tsanani ga mutane wa da biladi da farin garuruwa garuruwa sun yi bari wa shiddatul harbi da tsananin yaki shi na da taimawar da lokacin da biyan itace sun fara da na kuma wannan su ya habbu na makam mutane na so su yi zama su bi tumare cikin yin itace wata lalai cikin inuwoyin suna so su yi zama su cikin inuwoyin to a wannan lokaci na wannan yaki yawa fa amara alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ya bada umarni bitta jahi bitta jahi cewa a yi tanadi a shirya don a haifar zuwa wata wannan yaki wa kana kallama ya karu fi gazwatin illa warra bi ghairiha ya kasance kaɗan ne annabi kai ta wajen yaki sai ya yi tsauriya ga wani ne inda ana yaki ya wuri sai a hanyar birnin kai daga can a yi fana haka yake yi amma yanayin wannan miya kabara don ya makwabtar da labarai ya zan ba mutanen garin da za ana ba tare da sun sani ba ya makwabtar da labarai alal abu da makiya ne illa bi hajjar zuwa, sai dai ga wannan yakin bai yi sauriya ba A kabara da بمقتله shi annabi kamar ya ba da labari da manuwa sai ga inda da ana ya ba da labari ga manawatin daga wanda shukka don nisan tahiya wani mashakkata wani shaddatar abu don tsananin makiya makiyan da za ana suna da ƙarfi ƙwarai kuma tahiyar da za ana tana da tsawon ƙwarai kuma lokacin da za ana lokaci na mai wahala ƙwarai kuma mutane suna cikin yawa kamar da sun tafiya shi yasa sai annabi ya hito bibi ya fani inda ba ana bai boye ba ya kuza na su iddata wanda zalika don mutane su yi fita na jinsu da wannan shari'a wato don kowa ya shirya sosai wa ba ta ila makata annabi ya aika zuwa makata wa ba ta ila makata da kaba'ir da a'ari ya tafi da hau da la'ika a wayawan larabawa duka wato ya tara su domin wannan wa hakan mu'sirina ya kwadaitar da masu kuɗi ala tajhizil mu'sirina akan su taimaka ma matalauta فأنفق عثمان بن عفان عشرة da دينار Usman bin Affan ya ba da gudunmawar da babu wanda ya taɓa ba da iri ne ga addini a duniya wato dinari dubu goma. wa da ya mai ati baririn ya ba da rakumi ɗari da aka lafiya da dukkan a na su wa aka biya da kirkirzuwan da aka wata na rakumi wa kamfi na farsa kuma ya ba da doki hamsin wato rakumi ɗari uku doki hamsin da kuɗi dinari dubu goma annabi ya ji dadi kwarai da gaske domin da dole da kuma ne ya sauka duka taron nan ba su dauki kashi guda cikin goma na ta وقال صلى الله عليه وسلم اللهم عبد عن عثمان سي النبي يتي الله كيدد عثمان وين يراد عن منا يدش سبب ابن دي ياي ابن دي شاهي ومي كده محاوله saboda haka annabi ya maka addu'a ce Allah roƙonka na kai ka yadda da Usman ni dai na yadda da shi waja Abubakar shi ko abubakar ya kawo na ce gudunmawa abubakar mai kuɗi na amma ba kamar Usman abubakar ya zo da kulle malami duk dukiya sai gaba sai sai ya kwaso ta duka abin da ya mallaka duniya na dukiya bai bar komai ba wa huwa arba'atu alabi da hali dirami dubu hudu kusan kusan dinari dubu wasu mana kokunga ya ba da dinari dubu goma da rakumi ɗari uku da dukiya su da dukkan tsibbin su da lalurori wannan umarnin masu kuɗi tare da malami ke a inda an ka kai an ka ƙarfi malami su ko sai su shigo dama ita rayuwa haka nan na a aka yi wanga ya taimaki wanga malami ya taimaka ya ara mutane ga hanya su kuma su taimaka ma waɗanda ya kamata su taimaka za ku ga yanzu yana yiwa ƙila ku ga masu kuɗi yanzu da ba su irin wannan taimako wanda da ya sa abin da aka ci bai ganin laifin shi annabi ba ya roƙon kowa ko ne suna ganin har da mashawa da zai bai da abinci gida ne riga kai ta yaki ta ya ɗauka ya tsayar ba makwabci ne wani da rubu ga abubakar ga umar ga usmanin da sarkin kuɗi ga abdurrahman ibn auf wanda ya kowa kuɗi duniya amma annabi ya ce ka sai min ban da abinci gidana ba don bai ga da su ba riga ta yan ba su a ya sai buhuna abinci baya da kuɗin biya riga ta yi tana ka kuɗin abincin nan minti da yawa sai ya ba da riga ya ce ka riƙe ka in na samu kuɗi na ba ka da yanzu mutanen da aka rada malami irin wanda wanda zai aza musu da to babu abin mamaki a ce lalura ta tashi da addini sai kokari ba abin mamaki ba ne za su yi kokari in lalura addini ta tashi to amma matsalolin da muka hama da shi za ku ga malamai in dai kana da hali dole kai gudun su duk wanda ya kusa gare ka yanzu shi na azama lalura kwayo kusa gare ka ya mutsu bai ce ban da kaza ba ya mutsu bai ce a taimake ni da kaza ba to idan ko ana yin wannan ana ta roƙe roƙe kullum kullum kullum kullum to kun ga mutum ɗan adam gajeyi to shi yasa kuwa ganin masu kuɗin mu ba su yin haka duk wani babban malami da fara mu har sai a ce yanzu wani lokaci da ake mutum na jagorancin wani abu na kungiya ce Ƙoƙari dai yake lalura ta zai ce ni akara ni akara ya yi ta ara mutane lalura yau ka ji lance gobe ka ji lance ba ka ji bikin yare ɗalibai ta ka ji musabaka kuma kwamitoci na nan na aiki kwamitoci na nan gida-gida suka zuwa roƙo wayannan malamai suna sun ka kashe addini da da'awar cewa raya shi na suka yi su cewa suka yi raya addini na suka yi amma ga hakika kashe addini na suka yi don in ka hidda abu ga zuciyar mutum ai ka kashe abin nan da kasafin ka kashe shi to lokaci na wanda Allah ya kawo mu kuma gashi annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam man fata ala nafsi baba al mas'ala duk wanda ya bude maka ne kohar roƙo ya bude maka ne kohar eh, talauci lam tusadda wanda abada ba a rashi ta wannan kohar ta bude kenan ba ta koma rubewa kullun sai ya ta tabbata gane shi in naira dubu na isa kai da wata in ka ba shi miliyan guda ba su kai ba su kai wata naira dubu na isa kai in ka ba shi miliyan guda ba su kai wata saboda kuɗin roƙo ba su da albarka ko malaman kun ga wanda ya ga ya zama babba sai ya zama roƙi kwagga ya zama babba sai ya zama roƙi in banda guda guda in an kai magana su ce hasa da su aka yi don an ga in sun roƙa suna samu ba su tunanin Allah su ba su tunanin manzo ne ba su tunanin makoma su tara na kiyama to Allah roƙonka muka yi mu dai ka kare mu ka samu cikin su kuma ka kare mu daga sharorin su abinda duk suka yi na shari gare mu ka sani kai muna maganin su kamar da shirin su gare su Abubakar ya zo da biyan hami abin nan dubu hudu wa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce ma abubakar hal abkaita da ahlika shay'an iyalin ka ka baro musu wani abu nawa ka baro matan ka da ɗiyanka don su ci abinci wa qala abkaitu lahum Allah wa rasuluhu yace na ba musu Allah da manzo shi bai da kuɗi da yawa amma duka kuɗi ne hadda hadda ƴan ƙanana da manya hadda ƴan ƙanana bai bari ba dirhami guda bai baro gida ne ba annabi ya tambaye ga tausayi ne ya ce nawa ka bama ma yaran ka ya ce Allah da masu ne ni goro musu a Umar bin Khattabi Umar dan ga shi ne shi ma ya kawo nashi gudunmawa bin Sulaiman shi ko dukiya ta ya raba ni ya kawo ma annabi rabi aka tambaye shi ita kenan ya ce a raba a biyayi ya kawo rabi ya ba masa rabi imani iri iri na imanin abubakar ba ɗaya ke da imanin sauran sahaba su ba imanin abubakar duka ya ba su ya ce ya bar ma iyali ne Allah da mazo ne amma umar ɗan kaɗabi ba kamar shi yake ba don haka ya ba da rabi ya ce shi rabi ya ba su ya ba da rabin dukiya ya hmm. Eh gyara a kuka, gyara. waja abdurrahman ibn auf bin ati ukiya abdurrahman ibn auf ya to da ukiya wato me ati ukiya ukiya ma'auni sa'i ɗari na zinari manya sai so waje ala abbasu ya zo wa talha da da dukiya mai yawa wata sadaka asimu bin adiyin bi sab'ina wasa asimu bin adiyin yayi sadaka da buhu sab'in min tamarin na dabiru ya aka shiga ta so an ka ɗebo buhu saba'in an ka kawo wa arsalatin nisa'u mata cikin gida sun ka aiko da kulle ma ya kaddiru na alaihi da duk abin da suka da suke da iko gare min huli irin na kawarsu wata ta aiko da takalmi wata ta aiko da yan kunne wata ta aiko da sarƙauƙi wata ta aiko da ɗan kwali duka dai kayan ƙawa dai waɗanda mata ka ƙawa da su wasu sun da ba sana'a suka yi ba ba su da kuɗi amma sun ba da nasu gudunmawa waja'a sallallahu alaihi sallam to ana cikin wannan duka abin da annabi ya tsara yanzu duka sai an fara shiga talakawa ko ɗari ba a da shi da wurin nan ba to ana ya sai ga wasu sun kawo kuma kowa ya ba da gudunmuwar da yake iyawa an gama sai ga wasu sun kawo kuma gudunmuwa sun ka toge da kuma babu shi shine yace waja'a sab'atu anfusih mutane bakwai sun ka zo min fuqara'i as-sahaba cikin talatawar sahabbai ya na ilaihi suna nema ga annabi an yi amila ya ɗauke su kuma duk taimakon da aka samu ya ƙare kun ji abin da ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da an ka ce wa, ga aikin da zai an ka samu shi yi. amma yau in kuka diba malamai za su yi abin da a yi wani neman gudunmawa a ce za a yi aiki kaza abin da duk an ka samu sai ka ga an kasa shi wajen kashi biyar shi malami ya sa kashi hudu gida ne an zo da kashi guda sai ka ji an tara kuɗi da yawa ka so ka an ta wani aiki babu shi hmm. wannan cuta da aka yi yanzu cuta ta sa musulunci yana rauni kuma yau duk azalumin da ya saba ya ce a kawo kuɗi za a yi aiki ka za a kawo mai kuɗi shi raba ya kai gida ne ko wani azalumin malami na bai bari bai bari shi yasa kun ga gayyacin sun taru su yi mana yawa kuɗi aka tarawa amma ba a aikin alheri da suwa tunda Allah an ka ba bari su canyi su canyi haƙƙin Allah kuma lahiya suka son su zama irin wannan zalunci da kun ga sun sa su ciki shi yasa ko addu'a sun kai ba a yanka Eh ganin suka yi don an ce kayan Allah a sauki gare tun da bai kara bai ƙara malar lokaci na wanda Allah ya kawo mai yanzu wanda ta buƙatar a yawaita istighfari da tuba kuma ga al'ada da wanda ya shaƙi ciki da haram gaskiya bai iya istighfari shi ya yasa kuwa ganin duk malaman nan da sun ka shaƙi ciki da haram inda da ana magana a yi addu'a suna magana da a yi ibada suna magana da baki amma gaskiya ya aka ce ibada ba su iya yi amma da baki suna iya ce ai ibada amma gaskiya ba su iya yi kuma haka nan na ake shi yasa kuka ga ta'addanci yana ta ƙara yawa kuma bai sauki saboda su wayannan malaman da ku gani Allah ya kai takaicin su wayanda ka amfani da suna ne suna cin amana ya kai takaicin su to suna aka ce su yi addu'a to addu'a su ko ko inda hannuwan su take addu'a su ba ta kawowa bale a yi magana ta hau da ta inda Allah daga inda sun faɗi ta ko ga hannuwan su ba ta kawowa kuma Allah ne ya kawo mu lokaci irin wannan lokaci magana aka yi mutane na ji sai ka ji mutum ya ce gaskiya ai wannan shi a gaskiya amma rada kayan mutane sun faɗo gare ya ce ba ani ba malawa ne nake wani ko ayan maza ba malawa ne tun da yanzu ya ga kaya sai ya ce ko ayan maza ba malawa ne ko komi ku tsananta wa mutane ko ayan maza ba yanzu tun da kuɗi sun kawo gare sadda babu tare da shi aiki kun ga yau babu amana don haka kowa an kai kusan lokacin da Allah ya ce alaikum an fusa ku an yi kusa kai wannan lokacin ko kuma an fara kawo Allah kai muka roƙo kai mana mahita ga wannan hali da muke ciki wayannan mutane Bada ma hamza ya aika a kiro aika a kiro a aliyu a kiro abubakar da hamza na abubakar to kun gani yanzu ku yi makan ku kiyamar laili kuna dai ganin malaman ku cin mutunci da ya cikin zan shi haram da roƙo duk mutumin da ya saba da roƙo uban kowa yana baci in bai bashi ba shi yasa kun ka ga wani mai ya baci annabi nan wurin da muna karatu kuna ganin wani ya annabi kuma roƙo ne bai samu ba to shi roƙo duk wanda ya saba da shi uban kowa kan ji bai bata ba akwai dalili to mutane bakwai sun zo wajen annabi ya dauke su wa qala la jiri ma amir ko alif ce, ba ni da ban samu abin da zan dauke ko ba ni da raƙon da zan ba ku ba ni da abincin da zan ba ku wata wallahu sai suka juya baya wa ainihin idan su tafi domin dami tana malala da hawaye hazanan don ɗai bakin ciki Allah ya ji goma yin fiko ba su samu abin da za su ciyar ba suna ta kuka da tijawa su abu musa a ashari sai usman ya ga da tijawa na kuka za ana gidan mutuwa babu wanda za su yi su kai kotu suna gamuwa da ita ta kashe su su yi shahada wajen hada usmanin talata da sai usman talata da sai usman ya kira mutuwa. uku yace su dawo ya ba su abin hawa da kusuri wajen hadal abbasu itinaini abbas ya ce mutum biyu su dawo ya ba su abin hawa da kusuri wajen hada yaminu ibn amrin itinaini yaminu ibn amrin ya kiri mutane biyu ya ba su abin hawa da kusuri bakwai sun ƙari ai in dai saboda Allah ka abubuwa to Allah zai baka wanda za ka yi Allah zai baka wanda za ka yi kun ga haka dai Allah ya ce muke annabi sallallahu alaihi sallam to nan ya kamata mu kwana a cikin wannan littafi ku yi ƙoƙari ku yi ta roƙon Allah samun ƙarshe mai kyau duniyar nan ta canza ta wuce wadda kun kasanta ta samu canji ƙwarai da gaske domin masu tarbiyya sun canza malamai na ta tarbiyya kuma su ma sun canza canza wasu don mabiyansu su ma sun canza mutane za ka gan su gaban malami suna nan gaba ne amma mai yawan tsohon a da malamin da ya so sun koma wani wuri sai da su a wani ai kai wannan abu da malam ka waɗi wa ka yi wa ka yi ne a ba ka yi malam ko shi kara ko shi kara ga su ba su iya zama sai sun fuka dare kuma ba su da nafashi sai shi koya musu aka yi amma kuma ba su yin abin da aka koya musu kowa dai ya samu babbar riga ya samu shadda mai tsada ya babbar riga ko ni ga sani na ba ta maganin yawa gaskiya ni ga sani na ba ta maganin yawa الله يسعدك kare to yanzu mun dawo a الكبيرة هادية عشرة الكبيرة تقوم شاهد بعد المئتين وتوتا تريد لقوم شاهد البناء فوق الحاجة ليقرأ mutum ya yi gina da ya da wanda ya ka bukata don takama a yi wani dogon gida ba wai zama gidan ba ya yi shi don zama ba don bai iya cika ko kasa balle ya cika sama amma dai ya yi shi da kawai al'adar takama don a ce shi wani wannan alkabira ne mai irin wannan alkabira ce yake a tare da ibina abin duniya ibina abin duniya ya fitar da hadisi har amma ibina ya fitar kala idan rafa ar-rajulu bina'a amma da ya ce idan mutum ya daga gina sai ya saba kwarai fauka sabatu azrain biye da zira'i bakwai nodiya sai a kira shi bai jin kiran mai kira amma dai an kira shi da wannan kalma da hadisin da ya saka fasiki ya wanda ya kowa fasikanci duniya ina aina ina za na da wanda gina ta abin da za a faɗa mai kenan ya a takwa farfi ila aina waro ya masu marfu'a an ruwaito hadisi marfu'i da wannan magana lakin na hula mai tsira sai dai bai inganta da shi yasa ba kawo shi wannan kuma magana amma da ya ce ta maka kawo amma an rawaito hadisi daga annabi ya ce inganta a ba wato mai rauni na. وابو داود ابو داود يا تو حديث انا انس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يا رسول صلى الله عليه وسلم آه، ونام معه وما كان بشيء فرأى قبة المشرقة مشرقة فيجوا تهيما an yi masa tudu kwarai ta wuce ta kowa ta yi tudu kwarai wa kala haji ya ce wanga abu shi ko nina na kala ta buta bane suka ce hadiri ne. wannan hema ta wani ta rajulun yana amfani wani mutum cikin amsali ba sakata sai annabi ya shi wa Hamala ke fi nafsihi Um, um, uh, ya ɗauki wannan magana cikin rene hatta idan ja a sahibu har hatta idan ja a sahibu har rasulallah har lokacin da mai wannan rima ya zo wajen rasulallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama alaihi jannati yawa annabi sallama cikin mutane fa a da annabi sai annabi kawai sai ya yi ta amsa sallama ko sallar yadda ya yi a ginan nan da ya yi bai da bukata da ita sai sama shi yasa yawa annabi sallama bai amsa bai ko da kai sana a zalika jiraran ya ya aikata haka so da yawa shina wa annabi sallama bai sai amsa hatta arafa rajul gadaba fi wajhi har mutumin ya gane fushi ga hukka annabi ya gane annabi ya yi fushi da wannan gina da ba ta da umarni kashe kuɗi ɗaya na an kai gare ta yadda alama hushi da wasu annabi wani yara da annabi yadda alama sau da kai daga annabi zuwa da gare da shaka zalika ila asali sai ya kai zuwa da sabon annabi ya ce wajen sabon annabi yana sai muku ƙara da taimaka mai wanda za a yi annabi shi yadda da shi annabi ya hushi da shi wa qala wallahi inni wallahi inni la أنكر رسول الله وإني na na abin nan na unkiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ina kamar abin da na gani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce kharaja abin da ka gani wanda kuka kyama laifi sai manzo Allah ya hito ne fara'a ko ba ta ta sai gari maka da ya gari maka a shi na yayi wa bauchi da gari maka ya gani faraja a rajul sai mutumin ya koma ila kubatu ya sai inda zai masu fa da mara ya rushe ta asasa wa ha bil abdi ya buge ta sai da ta zama yiri ya sai da ce ta da kasa ta zama yiri فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم sai annabi ya yi wata rana ya diba inda zai mamantacewar da ya yi hushi da nasa wadan yara bai gare mu ba kana ma ba alafe kofa ya ce ni hema ta yi ya labarin hema kalu shaka ilaina sahibuwa suka ce mai heman na ya kawo mana kara a yara da kanon jiya ka da kai da shi ba aka bar namu mun ka shi labarin hema da kan gani fa da ba ya rusa ta Ba kana sai annabi ya ce ama inna kulla bina'in wa banun ala sahibi lalle kowace gina bala'i ta da illa malam sai dai abin da babu kafa ai ma la budda ne sai dai wanda ba ta da kawa duk wata ginar da mutum bai da bukata da ita ginawa ɗaya na aka yi a yi gida babu abin da aka ciki babu abin da aka yi da shi to duk ginar da aka nan bala'i ta da mai ita Da ma la budda ne sai dai wanda babu maka ana yin ta don dama ko don a aje wani abu ciki kamar fito haka ko don a sa dabbobi ai ga a cewa yidi a zuwa dabbobi shi kun ga labur da min hababu makawa gare ta dan baiwa a sake shi ga za ku ce to duk wanda ba wannan ba musiba ne da shi saboda ta ku lura da irin wannan samun kuɗi da yawa bai sa a yi da ba su da samun kuɗi da yawa bai sa a yi da ba su da umarni a samun kuɗi da yawa alheri ya kamata mutum ya gina masa ne ka gina gidan lahira mai ta yi gini ginin banza yanzu wani gida da aka gina akwai wani gida da bibi mai ta zuwa da an tafi shi mai kuɗi ka san gidan nan mutuwa mai shi daya da waya ya walakanta to duk dai wanda abda eh, halin ya gini nashi bai zama ciki wa'anda za su zanna a ciki wa'anda ba su da hannu su su ko ko wuta ce ba su yi tsariya ko ruwan rijiya ce ba su yi tsariya kun ga kuɗi dai na an kawo lakanta da banza in an ka ce a sai sai mai yawa inda za inda yake bai daraja kuma kuɗin da aka kashe shi mai yawa aka kashe an ya an kasa su goma da waya a samu uku cikin goma kun ga bannan dukiya ce kawai dai abin da yasa an shi kawai za a fara don a yi takawa shi yasa annabi ya yi hushi don ga gada aka daraja don me za a kashe ta gaban ba don me za a zo a riga wulakantar da ita gaban ba shi mutum wani lokaci in ya samu kuɗi bai sama da bai ba mai yawa ko dangada aka gine-gine da su babu wanda za a yi kudin na ba a iya ajewa don ba ne motsa ta hanyar da ya halitta ba in ma'aikatan gwamnati na mahi yawa na talakawa na sun kafa shi in an kasuwa na mahi yawa yan kwaya na kayan kwaya na suka ke zuwa sun ka kawo kudin na musamman da wasu da kudin hawa mahi yawa wani ibi na maja ya rawaito marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kubbatin maza Allah ya wuce waje wata hema alaba da rajulin nuna asar da koho gidan wani mutum na ansa fa kala ya ce wannan hami ne ne kalu kubbatun suka ce hema ce bana hafulan wane ya gina ta وقال صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا manzan Allah yace duk yana da an kai babba haka an ka ɗaukaka ta kama haka ko huwa balin alasaili wannan bala'i ce ga mai ita yau mai kiyama ranar kiyama bala'i ta ga mai ita yau mai kiyama ranar kiyama fa balaga da ansari dalika sai wannan labari ya kai ga wannan ansar da ha sai ya buge ta ya maishe ta kasa wa marar nabi sallallahu alaihi sallam ba daga baya sai annabi ya biyo ya raha bai gane ta ba wa qala sallallahu wa qala ana sai ya tambaya ce na heman nan da na gani wa akhbira annahu da'a sai aka ba annabi labari shi ya ije ta lamma balagahu anu saboda limma balagahu anu saboda labarin da ya kawo mai daga annabi to ya buge ta da ya gane annabi bai san faƙala ya rahama rahamuhullah annabi ya ce Allah shi mai rahama tun da dai in an kai mai magana yana ji to Allah shi mai rahama wanda ka yin saƙo ai mai magana ya bar saƙo to ya rahamuhullah Allah shi mai rahama wai har yanzu wannan in mutum ya yi irin wa'annan duk hukuncin guda na har yanzu shi ne eh, duk abin da dai a wanda babu dai bukata kare wanda dai babu bukata yi ne ɗaya na kai babu bukata yi ne gina dai da ba su da bukata ya ce wadda Allah budda ita ba su da matsala wadda Allah budda amma wa'anda ah, ba dole ba ana yi ne kawai don alfahari suna aika magana ai kun ga babin mako koyala yana yi ne koyala don ya yi talama don ya nuna fa ne? Thank you. wato harka ce kawai ta ashe ta yanzu wani ya yi babban gida shi ma na sama ya kira aboki na ya ɗora gani gidan ya kai shekara guda ya shiga da shi sama ya ce duk inda sun ka bincika ɗaki guda an ka aji kayan da ɗakunan ba za su ji za su hawa kodi dai kuɗi ne na kawai an yi don takama an ka zo a liba a ce gidan wani na wancan don takama ɗaya an kai shi domin yawa irin kuɗin nan ba na halar na shi yasa aka kashe su irin wannan amma kun gani kamar yanzu abuja suna yawa wannan gina sai su mai sai hotel kullum da kuɗi na aka yi da shi can hili wa ya gane shi don haka in ka samu hegi guda sai ka yi ta yin sama don ba ka samu wani hegi guda ka da kamar yanzu ku dibi makka a za ka ga wuri bai kai hegi ba wani ma za ka gane shi ya kace daga nan inda nake zaune zuwa talata amma ka ga wajen hawa ashirin da wani abu shi don bai da inda zai samu wani wurin sai shi ke yin sama hotel na ba zama aka yi wani wanda ta gani nan hotel na kuma su <coughs> mutane sun yi sancan tsololuwa bisa ga ƙasa saboda can tsololuwa can suka ganin komi da komi sannan duk wanda ya tofi rajin haka Allah su baka tare da kowa iska babu alfahari babu wani gina wani kowa inda ya samu sai shi ke sama babu alfahari amma kamar ne yanzu sai a yanzu in kana son yegi kai gabacin da sai ka samu yegi mai kyau miliyan guda mai kyau miliyan guda in kai na haka wannan da ka samu miliyan guda in makana miliyan dubu biliyan guda ba su sai ne a idan ka yi abuja wani wuri wannan da ka samu miliyan guda miliyan ɗari biyar ba su sai ne abuja na abuja ba to can kun ga saboda lalura rashin hili to kusan lalura ce mutum ya cira shi sama ba don alfahari ba ko don dole don wani wuri in ma ka sai ka sai hili za a haɗa ba akalla hawa ka za a yi in ka san ba ka iya sai suwa masu iya ga shi ya kusa shi yasa aka ganin wasu da an ba su yi sai su ce ina mai sai don gina da aka so a yi ba su yi kuma ba a yadda da wadda ba ta kai ta ba in kai wadda ba ta kai ta ba da yan kudin ka kana nan ka ji an ce bulldoza za ta sai ta buge ta an fashe kasa ana biyan ka gani ka kai wadabrani kuma Ɗabrani ya roito, da sanadin jayidin da sinadin mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam marra bi binyati annabi ya wuce wajen wata gina bi binyati kubba eh, bibinatin da wata gina ta kubatar tema lirajul min ansari na wani mutum cikin ansari fa kana ma haji yace wanga abu mina na qalu kubatu suka ce hema wa sallallahu alaihi wasallam kullu bina'in sai maza Allah ya ce, duk wata gina ko wata irin gina wa ashara bi yadihi ya yi ishara da hannu ne mai daraja A lara ra'asi wajen kai ne yace dukkan gina a kasar min hada wadda ta wuce wannan wa balan ala tayi mai qiyama wannan bala'i na ga shira na qiyama saboda haka duk wata gina ta alfahari to bala'i na ga mai ita ranar qiyama wa tabrani tabrani ya rawaito wala hu da kuma yana da shaidodi wa kullu bunyanin wa balu duk wata gina masiba ce ala sahibi ga mai ita illa ma kana hakala sai abin da ya zama kama haka fa ashara bi kafi annabi ya ishara da ni ne yace sai dai wanda kai kamar wanda ya gode wa kullu ilmin duk kowane ilimi wa bala ala sahibi bala'i na ga mai shi illa ma umila ne sai wannan aka yi aiki da shi duk wani ilimi idan ba na aiki bane to bala'i na ga shi yasa za ku ga mai yawa ilimin da aka nema yanzu bala'i na ga masu shi mai yawa don ba ilimi na na aiki ba a suka yi kokari su yawa ilimi don su samu kuɗi don su samu kaza za ka ji suna tara bari ni digiri gare ni ni digiri gare ni ni kaza gare ni har ya zama yanzu ya zama dole kowane ɗalibi ya yi ƙoƙari da ya kammata takardu da yawa tun da su aka alfahari ba magana aiki aka yi ma alfahari ta aka yi wa tsabrani tsabrani ya rawaito bi isnadin a fi salafa cikin mu'jamar salafa nashi da isnadin jayyidin da isnadi mai kyau idan arada Allah bi abin sharra idan Allah ya nahi shiri ga bawa a hadara lahu allaban a wadin hatta yamma idan Allah ya nayi bala'i ga mutum sai ya kawo mai allaban wato tubale tubale na ƙasa waɗi ne da ƙasa kanta hatta ya ne hashi na in Allah ya mutum da bala'i ya tara kuɗi sai shi sallada mai kayan gina sai ya toshe abin gina kwana biyu ya yi ta da sakamakon san cikin abubuwan da ka cin kuɗi in banda siyasa babu kamar gina in banda siyasa babu kamar gina wajen cin kuɗi ita siyasa abinda ta zama kamar gina a ta tsara gina cin kuɗi saboda ita amintacce abba ta da yawa zuwa da kake da mutum idan ka yi to takara in baka ba shi kuɗi yau bai zaɓe sai guda guda cikin mutane ka yin zaɓe saboda Allah kuma su 'yan siyasa san ba su mai yi saboda Allah sun yi so mai baki biyu sai eh, yana waccan jam'iyya yana wata jam'iyya ya taice ya an so ya tena ya an so to sai su ta kokarin ba shi ta waccan jam'iyya yana kokari ya raba shi da wata sai ta zungura mai kuɗi shi ko ɗan wanga yana kokari ya raba da waccan sai shi ta zungura mai kuɗi shi ya sa kuwa ganin mai yawan malamai yau sun zama na Allah Ko ba su son a sun zama mai ka Allah ko ba su son a haƙi hmm? ai abin da ya sa suka yi haka nan bakin biyu da amare ai ba su haɗa mu kowa siri sai wanda sun ka amsa kaya ne shi yasa yau ka dai kokari ka tsarkake ya ka. yau ko sallah ka yi mai yawan limamai da za ka bi sallah zai aida da ya amma da yawan suna na haikan Allah da ya sa tsawon shi suna na haikan Allah sallah su ko ta su ba an saba da ita mamun kuma ana na haka nan na aiki Thank you. lokaci na su 'yan siyasa na hikci suka sun suka iske ka tare da wani su dora neman ka to kai dai ka rike Allah in kai rike Allah kakka damu da duk abin da zuciya jama'a ku sani Allah ka bada abinci ba shi kuma ka bada abin sha shi ka bada sutura shi ka bada duk abin da aka bukata na rayuwa to inda kun gane kan ku daure ku bi shi gaba ɗaya babu babu magudi babu minahici, to gaskiya da yayi wa bil ausadi cikin jama'a al ausad idan arada Allah bi abdin hawana in Allah ya nahi walakanci gaba an faka malahu fil bunyani sai ya tilasta shi ya kashe dukiya sai wajen gine gine gina da babu wata babu masawa da ita ba wadda Allah budda ba gina da zaka zanna to la budda ha wadda matarka za ta zanna labudda da ha wadda ɗiyanka za su zanna labudda da ha don ba ka ajiye su kasa ba ka share hidi ka ce ku zanna da su da matan labudda raha to gina wadda ta zan labudda raha ita ba ta da shari amma in ba ita ba duk Allah ya yin mutum da da abin nan walakanci sai ya shirya shi ya ta gina Allah ya gafarta mana kamar na ce muku siyasa da ta yi gina sai ko wuta don wuta duwar dukiya ta taru wuta ta kama ta yanzu tana sanya ta to wuta ta tsara gina ce wa bil kabir cikin jama'a al kabir an rawaito hadisan mursalan da sanadin fiye yan kida da sanadi da akwai yan kida yi ciki ne man bana ko ma ya kabi wanda ya gina fiye da abin da ka isa ta yi ya gina wanda ba ta da fa'ida ko ni tare hili dai kana an yi hamilahu kullu fa an yi hamilahu yawmal qiyamah ranar kiyama za a tilasta samun yana daga wa a zamar gidan wabil kabir cikin mu'jamar kabirin mursalan da sanadin jayyidin da isnadi mai kyau innal abbasa radiyallahu anhu bana kubbasa lalle abbas a arzu masalabi ya gina wata ahim. wa hema فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهدمها أو تصدق بثمنها annabi ya ce ka wuce ka ko kuma ka yi sadaka da kashi guda cikin takwas naka wa kala a hadin ma ya ce zan rusa ta dai wani kacce a rusa sai ya rusa to su kuɗi haka nan na su ɗan da sun ka sai su ta gwada ma kai kaza yi kaza yi kaza don kuɗi sha'awa kuɗi sha'awa ita kuma sha'awa haka da zai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 Allah muna roƙonka billahi al'adu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Mu taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da laya Allah ka warkar da mu min kulli da'in sakam ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu su da kafin kakanninsu ka gafarta mu iyalanmu ka gafarta mu su da kafin kakanninsu ka gafarta mu iya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda ba mu duka Allah ka gawarta mana Allah ka yaye mu Allah ka tushe mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka kare mu daga sharrin duwar mai shi ka kare mu daga cutar duwar mai cuta ka kare mu daga makecin duwar maki ka kare mu daga ranayacin duwar ranayacin Allah ɗaya da zuriya wadda ka ba wa wadda za ka ba mu Allah ka riga mana Allah ka wake mana su Allah ka kare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka ta Allah mana su da hanyar kama daidaiciya Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka daraja ta mu Allah ka sa aljanna koma mu muna roƙonka Allah da asma'ika da na ka zama da mu kare mu daga sharorin mawuce Allah ka zauna da mu lahiya ka zauna da ƙasar mu lahiya Allah ka kura ya damuwa Allah ka kura ya bakin ciki Allah ka kura ya tsoro Allah ka kura ya ciya da talauci da rashin abinci shuruta da rashin lahiya Allah ka kura ya su Allah ka zauna da ƙasar mu lahiya ka zauna da arewa mu lahiya ka zauna da jiha mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka zauna da mu lahiya ka tsirar nan samu ka ƙara mana lahiya da wallahi ka taimaka mana Allah ka ba mu kariya da karon ka kare muka kare gidajenmu ka kare muka kare makarantun da ka kare muka kare masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu duka ba mu kariya da tsawon wuraren tayoyin mu duka Allah ka ba mu kariya da tsawon Allah ka gafarta mana ka ba mu aljanna ta zuwa Allah ka ba mu aljanna ta الفردوس الأعلى الله mu الجنة الفردوس الأعلى الله كتاري من لدكا على بوجهك الله كتاري من لدكا على بوجهك الله كتاري da mu da waye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya da Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mana Allah ka girmama mana tausaya mana ke mu mai kyakkyawan ƙarshe Allah ka kyautata ƙarshen Allah ka kyautata ƙarshen Allah kai muna maganin makiya da mahasara na boye da na bayani wanda aka sani da wanda ba sani ba Allah dukkan su duk kasar su Allah kai muna maganin su Allah kai muna maganin su Allah kai muna maganin su ka taimaka mana mu dangane kan mu kulla mu kowa shiri Allah ka gafarta mana salamu alheri duka ka tare mana da shari duka Allahumma ghafir lana wa arhamna wa da bidduna wa sanata wa ubud akhirati wa sanata wa ubudina amara wa Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad Allahumma laka alhamdu kullu wa laka almulku kullu wa biya duka alayhi kullu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 ai